أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس من للتافي na fannonin mu'amala tsakanin ma'aurata wallafar marigayi muhammad siddiq al-manshawi Allah ya ji kansa da rahama idan ba manta ba a darasin da ya gabata jiya mun fiɗe ƙarshen shafi na tara. a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na tamanin daidai yayin da malam yake janyo hankalin iyaye mata har yanzu dai akan kulawa da miji a wannan karan malam yake cewa kuni ni ka binti ba'i'atul laban ki kasance kamar ɗiyan mai sai da nono an gane ko ki zama kamar ɗiyar mai sai da nono wane ne mai sai da nono ko wace ce mai sai da nono wace ce ɗiyar duka za mu ji menene ya faru da har malam yake cewa ce uwar gida ko amarya ke zama kamar ta har ya ce adi'i tsariƙa bainaki wa baina rabbiki wa zawjuki bil ikhlasi wa sidq ki ta ma kanki hanya tsakaninki da ubangijinki da kuma mijinki ta hanyar ikhlasi da gaskiya ikhlasi shine yi dan Allah da kuma yin gaskiya akan duk abin da zaki hakika wannan topic da malam ya ɗauko gidaje da yawa ana kama da wannan matsala wato rashin tsarkake niyya wajen ayyuka da kuma ƙin gaskiya wani lokaci mazan wani lokaci matan Allah ya kyauta malam ya ce wattakhidhi min binti ba'i'atil labani udwatan laki kuma yar mai sai da nono ta zamanto abin koyi a gare ki malam yace zaka lailatin wata rana a cikin dare kharaja Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ka'adatihi khalifa Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya fito kamar yadda ya saba kenan yana fitowa dama cikin dare yasiru fi turqatil madina yana tafiya a cikin layi layi na madina ya kurka nan ya shiga nan ya fita nan ya koma ta can ya tafarqadu a hawalan nasi yana duba halin da mutanensa ke ciki suna kuka da wani abu ya magance ko ko a menene zai gani na gyara da zai gyara me zai gani mutane na bukata ya aikata wa baina ma yasiru yana cikin tafiya a faɗa iya sai ya gaji gajiya kaga alaman yayi tafiya mai nisa da kafa ya je nan ya je nan duk ya dudduba kai na sai ya gaji lafazin iya shine gajiya an gane wannan ko a ah, ga wannan kalmar ta iya ta zo cikin ƙwarani ko a fa'ayina bil khalqil awwal yanzu za mu kasa taro da halitta ko mun gajiya ne yadda muka halitta halittar farko a ce za mu kasa ne yanzu ina fata an fahimci wannan lafazin iya yana kuma zuwa da ma'anar lugu shine wala qad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi ayyamin wa ma masana, bil Allah ya ce bai gaji ba kasan su suna cewa Allah ya gaji ne a kwana shida ne ran lahadi wanda Allah ya halice san mai da kasai su a taƙaice dai yanzu wannan kalma tana nuna Umar ya ya gaji da ya gaji tattaka a alajani bidari ko jidari sai ki gida a jikin wata katanga na wani gida a idan mara'atan ta ƙoro li laha kawai sai ji wata mata tana cewa ɗiyarta komi ilan labani ta ciki je wajen nonon nan famziƙihi ai ikliƙihi ma ki je ki cakuɗa shi bilma'i da ruwa kawai ya ji wannan a kunnen faqalatil fatatu sai wannan diya take cewa uwarta awa alimti ma kana min azmi amirul mu'minin al ha shin baki sani bane ya mamu abinda amirul mu'minin ya faɗa a yau nan qalatil ummu wa ma kana min azmihi menene abinda ya faɗa ya sanar ya shelantar قالت الفتاة سي ولم يا بدروا تتي إنه أمر مناديه فنادى ya umarci ne shela ya yi shela cikin mutane Allah yi sabon labana bilma akan kar a sake cakuɗa nono da ruwa kar a sake wannan kenan dama suna yin haka to amirul muminina ya hana قالت المرأة سي wannan uwa take cewa qumi ila labani Allah ta shi tafi wajen nono fa muziqihi haɗa ki hada shi da ruwa kawai fa innaki fi mawdi'in la yaraki Umar kina wuri ne da Umar baya ganin kin sa ko bitawa kaga wato hikima ta Allah Allah yana cewa wato malamai suna ta idan arada Allah an yuhdisa amran hayya asbabahu idan Allah na so wani abu ya faru sai ya sabbaba dalilan faruwar abu kuma gani ba dalilan da zai sa abun ya faru sai Allah ya sauka ta hanyar kai ne kake Kaduna da zama amma Allah ya sa matarka tana Lagos sai wani abu ya tashi da kai a ce sai ka je Lagos yin wani asamin sai ka haɗu da matar ta ga asamin ko gane ba kila kabarin ka ne ke can sai sai ka tashi ka je can kila wani abu ne kake nema sai ka je can za ka sai ka tsaya sai ka kawo hanyar da za ku abin zai faru akwai abin da zan faɗa muku a ƙarshen karatun za ka je me yasa Allah ya karkato da Umar ya zo wannan kofar gidan kaga tun daga cikin matakin farko daga cikin sabbi ba ya ji wannan maganar da kunnansa amma akwai wani sababi da yake so ya faru Umar ya ji a kunnansa ce kina inda ai Amirul Mu'minin baya ganin ki so da kawai ki hada mana nono da ruwa wala munadihi sannan ma dan shelan shi ma bai ganin ki balle ya gani ya je fara qalatul fatatu sai wannan mata ta fadi take cewa wallahi na rantse da Allah ma kunti la uqihi fil mala wa usihi fil khala Allah ban kasance mai saba maka ba shi Allah an fahimta a cikin jama'a an fahimta sannan kuma in zo in saba masa a ɓoye malamai sun fassara wannan ta ce Allah take nufi wasu kuma ce a tana nufin umar ne ba za ta zo ta yi masa a a fili yana shugabanta ba sannan a ɓoye kuma ta saba masa duk wanda ka ɗauka ya ce wa fi riwayatin a wata riwaya kuma wannan yarinya ta ce ma'uwarta idan kana umaru la yarana idan har umar bai ganin mu to fa inna rabba umar ya rana ai ubangijin umar din yana ganin mu in shi umar din baya ganin Allah ya hana ayi shuwa-shuwa ma'ana ayi algush cakuɗa nono da ruwa ai algush ne kamar da ake cakuɗa man gyaɗa da zaitun ko zaitun da man gyaɗa ko a kullun koko a cikin manja duk ba yin wannan ana yi da kyauta ko a haɗa miski da wani abu daban da zaitun ka ɗauka kai zo kara ɗauka miski ne ka siya mai kyau amma ko ba miski bane mai kyau abubuwan gasarin burjik ba su faduwa an wani man gyaɗa da in mutum ya ci kosan da aka soya da shi ma in ka zauna sai ka ga maiko a ta duburan ka yana fitowa kwasai da kaske man gyaɗa ne kaga a zo a soya kosai da shi kai kuma in ka ci kosan ko abin da aka soya da zama kawai in kai to sai kuburan mutum tana fitar da mai kawai ka gaba da ya zama mai Allah ya cinka su kaga duk wannan algushi yanzu nan muna tafiya da malam ko maganar da muke kenan mun zo wuce mun ga shi da mai sai mu gan shi ya jaja wani irin man Kaduna da muka ce to anya wannan ma alƙali ba wani abu aka zuba a ciki ba ban ne ko ba wannan bane ka gani to zo ba ake za inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> amma ne ya kawo muke wannan magana saboda dama can ai ana yi ne babu amincin ne babu yadda babu nutsuwa so saboda ka wannan mata ta ce in dai Umar bai ganin mu to ai ubangijinsa yana ganin mu Allah da yaji Umar ya ji wannan magana shi wannan abun da ya faru ba shine damuwarsa ba yanzu kawai fa ajaba biha amirul mu'minina Umar radiyallahu anhu sai wannan yarinya sai ta burge shi tsoron Allah ta ana magana ne akan gaskiya da me da tsoron Allah ka ji tsoron Allah a lokacin da ba a ta kuma sannan ce gaskiya sai ka burge shi an gane ko wa zawwaja halibnihi asim sai ya aurar wa ɗansa asim ya neman masa aure yana da ɗa sunan shi asim shi umar ɗin ya je neman aurenta ya sa shi ya aure ta kaga ba a kalli halin uwar ba Allah yana fitar da mai rai a jikin matacce za ka iya ganin mutum shi mutumin banza ne amma diyarsa sai ta zama ta kirki ko ka ga shi ɗin mutum banza ɗansa ya zama ɗan kirki ina fata muna fahimta duk zai iya faruwa ko kuma uwa ɗin ta zama ta matsala a yadda ta zama kaza ko ɗa ya zama mara kirki amma kuma iyaye su zamanto su masu kirki ne duk kuma ba abin da baya faruwa ina fata muna fahimta amma ta ga cikin ikon Allah Umar ɗan karɗa bi Allah ya ƙara masa yadda sai ya aura wa ɗansa wannan yarinya mai amana an fahimta yarinya mai amana sunan ɗan nasawa asim alan ya ce kuni ka binti bai'atin laban saboda haka ke uwar gida ki zama kamar ɗiyan mai sai da nonon nan a wani ɓangare yake so ta zama ta sai ce sid'an wajen gaskiya da ikhlasan da yin ikhlasi a mu'amalanki da mijinki kar ki je ki ce magin naira ashirin ko hamsin don bai nan ya kare ki zo ki ce na naira ɗari biyar kika siya misali bai san tafi zabo ki zo ki saka tafi zabo a cikin miya ya ba ki kuɗin magi ba ki siya ba mata da yawa suna wannan abun a fahimta ki zama mai gaskiya wa ƙuli kuma ki ce idza kana zawji la yarani in har mijina bai gani na yanzu ya tafi kasuwa ya tafi ofis to fa inna rabba zawji yarani ai ubangijin mijina na gani na kar ki ci amanar mijinki kudin ki baya nan ki fita jiya jiyan nan wallahi jiya jiya na bar nan kawai sai wani ya kira ni abokin karatu na ne tun muna a eh, secondary school muka yi tare da shi ya ce ka kaga sakon da na turo masa na ce ban gani ba ya ce to zan kuma kiran ka anjima bai kuma kira na ba ni ya ban tuna cewa ya kira ni ba sai bayan sallan isha'i sai na tuna cewa ya kira ni wallahi ina duba waya ta sai na ga text ya shigo na gama karanta text din kenan ko ce ɗaya ba a ba sai ga wayar kuma ta sake dawo text ne ya tura wa matarsa ya sake ta in ta fita da wasu ba inda dai ta fita to a bakacin auren ta kawai ya sake kuma ga yaya duka yayan da ya dubba su ga kuma yayan su hudu ina ji a takaicen takaitawa ita ma matan muka yi magana da ita su na yi musu wasu tambayoyi da duk nasihohin da zan musu an fahimta a ƙarshe dai na tabbatar musu da cewa ba saki ba ne saboda intention ɗin shi shari'a take kallo da ji tsoron Allah ne yake nufi lokacin da ya faɗi ce yayi ne dan ya bata tsoro ya ce tafi ne kuma ita uwar matar ta ce ta ma already ta fitan kafin matar ɗin ya shigo ina ba ta muna fahimta ka san mahallin shahid da yasa na faɗa maka wannan labarin maganan a kai matakin da miji wai bai yadda da matarsa ba suna fita har abin ya yi yawan da zai ce ya ma ke ta in ta fita mata nawa suke fita ba da izinin mazajen ba wani ya haƙuri ya kau da kai ba zai ce komai ba ya sani amma ba wadon bai sani ba ne an saboda yana gudun ‘ya'yansa da zamantakewar su da matarsa da abin da ‘ya'yan shi ne je zo wani kuma wallahi har da Allah bai ma san tana fita ba amma na shi kawai take ci mata ba su da tsoron Allah su rika kiyaye irin wannan abu a wannan janibin suna dauka abin mai sauki ne annabi ya tabbatar da tsinuwa ta mala'iku da Allah da mutane da ganye da kowa ba kai har kai din fara kake zo nan da baka san mata ba ba wata mata tana wata duniya can ta fita ba da izinin mijinta kuma ka tsine mata haka annabi ya faɗa yace mala'iku da aljanu da mutane baki daya ne mutane annas haka annabi yace wan nasu ajma'in nasu kuma kamar yadda nake ta faɗa mana shine in kalmar nasu ta zo aka dalakin ta tana nufin dukkan halittu ne fa har dabbobi suna cikin annas ko aka ce insu ne ake nufin mutane zalla ko aka ce jinnu ana nufin aljanu zalla to wai mace ba ta tsoron wannan abin sai kawai ta fita wata kuma musibar da Allah ya jarabce ta shine laifi akwai laifi wallahi mana, muna yara wasu mun santa da wannan har suna muka san wata da leƙen ma muke magana wasu wancan mai leƙe sunanta kenan wancan leƙe mu faɗa sunanta babu kyau babu kyau irin wannan su shine mahallin shahidin na daɗe haka da su muka yi magana na ja musu kunne da shi da ita aka yi ka su kaga sai mu riƙa kiyayewa irin wannan kuma daga cikin abin da na faɗa yana da kyau kuma an faɗa muku shine wato mata duk sanda wani abu ya shiga tsakaninka da matarka ta ji cewa a kana so ka ladabtar da ita ne ladabtar da ita da wani abu amma ba da jingina sakinta ba da wani abu wallahi ba sa kiyayewa za su aikata amin kuma ita shari'a ba tana kallon wannan saki ne ba za ta zo ta fita ba ta sani ba ka ci gaba da zama da ita ƙila babu aure tsakanin kuɗi aka ce in kin fita a bakacin auren ki ko in kika misali ka ce in kika sake dafa miyan kuka a gidan nan naka ki kuka jingina su da wani abu kawai kai mata wani abu na daftarwa daban amma saki a jingina shi wallahi ba ta a su ne mata saboda shari'a na considering wannan sakin a gani kwanakin baya wani haka yi ma matarsa shi already ya mata saki biyu ya zo ya faɗi wannan shi ma yana nufin ta fita ne da tsoratar da ita kawai ta fita abinta iyayenta kawai aka zo shi kenan ba aure ba aure a je an yi bincike ba inda ya dace a bincika a tambayi malamai menene shari'a take ta mahangar shari'a akan wannan matsala a ta mata je ta idda a gida ya ta kuka kuma yana kan mata sai ka gani ba ce kai da mata mata kashi biyu <laughs> wallahi mana mata ba ta gama idda sai wani aure wallahi a ce wani aure auren ka ya mutu tsakani da Allah ba auren kashe wuta ba fa kawai kana cikin iddan ne ni kuma sai muka hada da shi to irin mutanen nan ne da muna hulɗa da su amma sai kai wata da watanni kusan sun shekara baka hada da shi ba ma in wata munasabar sai sai muka hada a wajen wani taro a ah, wani kaza kaza ya kaza ana ce masa iyalin ka kaza sai ce ai wallahi kaza kaza kaza yake ga mu sai subhanallahi ya aka haka ta kasance shi kawai ya natsu kawai ai shi kenan aure ya riga mutu sai to ai ma sai kace ya aka yi akwai aure ya aka yi wannan kuskure kawai shi ya kama mun kuka wallahi kaji kaji yadda aka yi kaji kaji yadda aka yi ha ha nace to amma ka kwantar da hankalinka haka Allah ya kaddara akwai kaddara ta Allah in Allah ya rubuta abu sai ya faru wannan mijin na biyu da ta aura sai ya aure ta ba ka da yadda za ka yi kuma ga yanayin yadda abu zai zama da fata muna fahimta na zaunar da shi ya ce masa to ka kwantar da hankalin ka zan zo in same ka a gida haka na ce masa dan bayani a wurin nan ba zai fahimci me nake nufi ba ta ce ka ga yanzu wannan matar taka ba kai niyyar sakin ta ba aka ce sai aure ya kare kai ne dan ka mata tsoro a mazhabin malikiya matar ka ce amma iyayenta da suka ce auren ku ya kare akwai wani magana na wata mazhabar da ba malikiya ba da wannan ba ra'ayin cewa babu aure tsakaninku ka fahimta da ce to ka bacci a haka yanzu yi ka dawo da matakka a mazhaban malikiya za ta dawo gidanka ne da igiya da idan ka ɗauki mazhaban da ba ta malikiya ba wanda ya halatta a gare ka shine matakka dama ba za ta dawo wurinka ba ka mata saki uku kenan wala ta hillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu ai wani aure yanzu in ka saki auren matakka, za ta dawo da igiya uku cikakku lafiya lau ba tare kamar ma ba ku taɓa saki ba to shawaran da nake baka kai hakuri wancan ya riga ya wuce haka Allah ya kaddara ka je ka sake neman aurenta sabo fil ka fahimta ka sake dora muku aure ta dawo gidanka lafiya lau halak malak ma ta ce da igiya uku wancan kuma shikenan a kulla babu shi haka ko aka yanzu ta gama idda ana shirye-shirye yanzu a aure matan murna take ƴaƴanka ma murna kira da 'ya'ya manya wallahi mala amma ne mahallin shahid wannan gaggawan da jingi ne saki ka ce matar ka in ji kai kaza to wallahi take ta ma ko dan ta ƙure kaza ta ce bari ne in gani kawai shi kenan sai ka zo ka Allah ka suke. saboda su suna da rauni ne gaskiya an fahimta raunin su ke sa ka gaskiya ka to kar ka dinga jingina suke. kawai ka samu wani abu kawai ka ladabtar da ita an fahimta wallahi ka samu wannan ba laifi bane ba ku wani misali akwai wanda matarsa tana masa laifi to ita kuma Allah ya jarabce ta tana so ya kwanta da ita ita ko ba abin da ta fi so irin ya kwanta da ita wala an ta mai laifi kawai sai ki kwanta da ita dole ce ta kuka tana roƙon shi daga nan take take dawowa kan hanya shi hanyar da yake ladabtar da ita ke akwai wanda za ka duba ka ga ina ne inda point din take da rauni sai ka ladabtar da ita ta wannan hanya an fahimta irin matarka misali a ce manyan nama ce sai ka ce wallahi tun da kika ya kace an shekara ɗaya gidan nan ba a ci nama ba kuma ka bata ne ka tabbatar ka Allah ko wala za ta gyara saboda ta jarabta ga sai ta je ta roƙa ko sai ta in ita da nama sai dai a makota amma a gidanka ka za aka ce ba sai ka je ka ci a wajen ba ruwanka a gani su a nan gurin jama'a za mu ƙarasa karatun ina so ku kallo na na faɗi wata magana da zai ce ku riƙe min ita shine idan Allah na so wani abu ya faru sai ne sai ya sauƙaƙe hasbabin muna da manyan kalifofi guda nawa guda hudu abubakar da umar da usmanu ko da aliyu ko ba haka bane to akwai mutum ɗaya da ake ƙara shi a matsayin khalifa na biyar shine wa umar dan abdulaziz umar dan abdulaziz saboda adalcin da ya shimfiɗa a lokacinsa da gaskiya da amana dabba ma ba ta farautar dabba ya uwarta saboda adalcin shugaba sai ta ga da kura da zaki da tsinkiya da gada da waye ana cin abinci a wuri ya ba wanda ke farautar kowa wanda za ba zai yi a haka ba ranar da ya mutu masu a lokacin kura aka ga ta farma kinkiya aka gane alamar lalle shugaban nan adali baya duniya kuma abin da ya faru kenan so wannan khalifa shi nake so kun ga Umar dan Abdul Aziz Umar dan Kardabi ya aurar wa ɗansa wannan yarinyar mai gaskiya ya sunanta wato ya aurar wa Asim ɗansa to da asim ya aure wannan yarinyar su suka haifi ɗiya sunanta fadima ƴar asim din nan daga fadiman nan jikar wace ce jikar umar ɗan kaɗaɗi ce an fahimta to wannan fadimar jikar umar ita ce ta aure abdulaziz wanda shine ne wazirin abdulmalik Dan marwan shi kuma abdulaziz ɗin shi wannan jikar umar ya eh, su suka haifi umar ɗan abdulaziz din wannan tattaba ko nan umar dan khalifa na biyar ɗan nan kun ga yadda channel din yazo saboda Allah ya sa wannan abun ya faru ga ta wani nan mai kir mai kyau na gaskiya da amana sai gashi aka samu wannan khalifa wanda ya zamanto cewa ya shimfiɗa adalci a bayan ƙasa shi yasa qur'ani yake cewa wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida in mutum zai shuka kaga zai duba wuri ne mai kyau mai laushi ƙasa yadda yabanya za ta fito da tsirrai mai kyau har kai shuka a marmara ba za ta fito da komai ba kan dutse da zai fito da shi so kamar yana gaya maka in za ka yi aure ka je gidan mutunci ka nemi iyayen da ya tarbiyya ta gari ko miji na gari mai mutunci saboda 'ya'yan da za ku haifa za su samu za su zama irin ne irin wannan nagarin gidan da ka je ina fata muna fahimta su shi abin da nake so in nuna mana kaga Allah na so a samu Umar dan Abdul ne amma me ya sababin a samu Umar dan Abdul Aziz khalifan kanshi Allah ya tura shi yayi wannan yawon cikin dare kuma Allah ya sa a kofar gidansu ne zai zauna ya huta wanda ita ce kakarsa kenan shi kuma jika ce a wurinsa uwar ka gani to haka haka haka Allah ya hayya a sababin karuwan wannan so duk inda ka ga mutum ɗan adam a rayuwa karka wulaƙanta kowa saboda kowa baka san abin da Allah ya tsara ka da shi ba shi da zaka ga mutum kuna hulɗa da shi ka kyamace shi ila nan gaba baka sani ba da kai da shi ku ne kakannin wasu ina fata muna fahimta zai yiwu an gane ko ko kuma nan gaba ka sani ba kile kai sa ne za ka bashi ya ko za ka ba sa ko wani abu duk wani abu da Allah zai yi ba so muna fata Allah ya mana jagora Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya dakatar da mu ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko shi ilimi Allah ya yafe mana akwai tambaya babu tambaya ko اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين